Freedom Radio Kuliyar jama'a mita 99.5 Baka da hansi na Freedom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 da ta kasance shida ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin 2021 miladiya ibrahim isaac dan warano ke muku lalimar marhabin cikin shirin na barka da hantsi shirin da bisa al'ada yake yin duba ga batutuwan da suka shafi rayuwarmu tare da gayyato masana ko masu ruwa da saki domin tattaunawa da su a wannan safiya ma dai zan gabatar da shirin da taimakon abokin aiki to mai saro assalamu alaikum da fatan an waye gari cikin goshin lafiya sunana nura bello sannan nura yawa ya ibrahim ya rayuwa alhamdulillah ya hanya ya hanya alhamdulillah je kuma irin wannan tattauna ba ta samu ba mm, saboda shiri akwai shiri kasan da ya mana kutse eh, ya mana ragin lokacin. Mm, eh, duk rali ta yamma dai za su ranga jan hakan masu mm. sauraro. litinin ko talata eh litinin ne ya kamata a yi kasar litinin ya kamata a yi to saboda yan tangarda da ta samu sai aka yada shi talata eh to ai an fi san an fi san a bashi a talatar a bashi a talata mm. oke <laughs> na ga Allah ya samu dace amin amin ka san jiya abubuwa da yawa sun faru ba mu samu damar yin tsokaci ba gaskiya ne kama daga kan batun daukewar shafukan sada zumunta na su facebook mm. instagram da twitter ah, da da whatsapp mm. kasan wannan al'amari ba a taɓa ganin irinsa ba kamar yadda ba zata cutar corona ta zo eh shi ma haka haka shi ma ya zo ba a shirya musu ba duk suke faruwa har da wanda ya ce ya kusan goge wayar sama gaba daya da formatin zai tsaya daga wayar ne ya tsaya daga wayar ne <laughs> ka gani. Eh. akwai darasa ababen koyi a cikin al'amarin eh. ka san duk wani sabon al'amari idan ya faru ba a taba ganin sa ba to sai kuma a fara tunanin ya za kuma a zo nan gaba a rayu idan babu shi gaskiya ne saboda na farko dai in ka kalli kalli bangaren darasan da aka samu aka koya a ciki hmm. shine yadda wayoyin nan na hannu manyan wayoyi da shafukan sada zumunta nan suka zame mana tamkar magani hmm. suka zama sun shaƙu da mu kullum mutum sai ya kasance yana duba su yana online yana harkoki na wasu kasuwanci wasu harkar aiki a ofis hmm. wasu chatin irin da wanda kuke yi kaga ai akwai bangarori da yawa da ake ta yin ya shafa abubuwa da yawa ba ya shafa abubuwa da yawa mm, haka ne to kaga dole idan an yi la'akari da yanayin yadda suka shiga rayuwar mu mm. a sami yanayi na damuwa a dalilin yadda suka zo suka katse ba ta a lokaci guda gaskiya ne kuma wannan sai janyi waɗansu suke ganin cewa to kenan yadda muka shagaltu da waɗannan abubuwa ba mu shagaltu ma da yawan buɗe alkur'ani mai girma mana yawan karantawa ba gaskiya ne ga irin wannan rubuce-rubucen da yawa ka gani in ka kula ta ga an yi rubuce-rubuce da yawa da suke haska cewar to lalle fa akwai aya gaskiya ya kamata mu hankalta yadda abubuwan nan suka shige mu ba haka ya kamata a ce lamarin ya kasance ba hmm. ya dace ne ya zama muna rayuwa da su daidai da yadda in ma an ce yau babu su ba za mu wani tagayyara mu shiga wani yanayi na damuwa ko wani al'amari mai kama da haka shi da wasu ke cewa tabbas shi ma kashe wato mai kamfanin hmm. mark zuckerberg ko hmm. ya cancanta ko kuma ya zama shi kamar shi yake juya duniya ma eh, <laughs> eh, eh. sosai ya tsaye da abubuwa ka gani hmm. kuma cikin yan awanni shidan nan da suka faru zuwa bakwai idan ka kula ana hasashe ya yi asarar miliyoyin daloli gaskiya ne ka gani to al'amari ne da zaka ga shi ne yake juya duniya tabbas hmm. idan ka kula saboda haka an ta yin nazari akan yanzu idan babu wannan nan gaba to ya kuma rayuwa za ta kasance ya abin zai kasance eh wani ke cewa kuma magaruruwan da aka tsaye musu layukan sadarwa hmm. su ma haka suke jifa shine hmm. tunda kaga su ma ai ba zata ba zata ne aka zo aka fara irin daukar eh. irin waɗannan matakai haka ne to kai ana ka hasashen yaya ya kamata a yi don in umurin wannan ta ƙara faruwa mutane ba za su sha wahala da batu na sadarwa da sabonni ba to inda dai Allah ya sa akwai eh, me yake cewa abin da mun sanar ce kamar Adamu tunda kamar yadda ka faɗa da mm. ya kamata ya kasance akwai wani abin da yake ƙara ɗebewa jama'a kewa mm. kada a zo ana dogaro da irin wayannan abubuwa dan kai tsaye mm. a ce su ne da su yi komai din kamar yadda ka shiga cikin Qur'ani da ragowar abubuwa kuma hanyar sadarwa ko ba irin su whatsapp din aina ga ga text message na hmm. ko haka shi ma haka da abubuwa ne da za a iya amfani da shi ko shaka ba shi ne Allah ya kyauta to amin dan wani ga wannan tsagiran ipop din nan hmm. a can kasashen uh, inyamurai kenan da mu shirka kai tsaye haka sun ba da umarnin kamfanonuwa da bankuna da ma'aikacin gwamnati duk su cire tutar najeriya eh ƙwarai su cire duk wata tuta inda ta najeriya ce a cire ta daga gura. sauke ta ƙasa ba eh ka san fa al'amura suke gudanarwa daidai da irin yadda gwamnati take mulki yawa ji suke tamkar su ma gwamnati ne da suka isa su bayar da umarni kuma abu don dole mhm. ko da ba a so mm. tunda in ka kula da doka da suka rika sassanyawa ta zaman gida dole sai ta tuhum oda kuma aka biyo da bi aka kuma rika bi yawan nan kadai yawan nan kadai ya isa baka tsoro hmm. ciwar lallai kan akwai abin firgisarwa cikin lamarin hawa suke cewa wai a ba su wannan mulkin mana a ba su mulki kuma da ai su kuma a yanke a cire su ba kamar da suke nema su kafa kasar su yau to a yage su din a yage musu kasar ta su eh, cikin ruwan sanyi kawai a yage din a ba su to shi ne dai da wannan abu tashin tashinar da ake ta yi ba hmm. gaskiya abin dubawa ne wannan kwarai da gaske saboda mutane ba san hawa ba ko da dai in ba kamanta ba akwai jagorori kuma na yankin hmm. sun fito da matsayarsu a hmm. wani zama da suka yi jiya cewar zancen ci gaba da bin wannan dokar ta sita tuhum babu ita ba to ai a baki kuma suke faɗa ranwa to ai har za a iya jinjina musu cewar wannan karan su ɗaya dai sun eh. faɗi abin da shi ne ya fi dacewa eh, to haka ne na suke yin goyon baya ga abin da yaran nasu suke aikata tunda a baya mm. da bayan da za su yi da magana da za su yi ji suna goyon bayan mm. abin da yaran nasu suke aikatawa ne amma sai ya zama wannan karan an samu bambanci daga irin zaman da suka yi da kuma abin da suka fito da shi jawabin bayan taro ko to kaga sai a kyautata da wani zato cewar tunda sun daina samun goyon bayan manyan su mm. kan irin wannan doka da suke sama kamar gwamnati su ma mm. to alamomi sun fara Yana na watakil eh watakil sai kaga an samu gyara nan gaba mm. ko haka ne Allah da ya kyauta amin shi ne fata haka ne Allah ya kyauta da amin to nan da za a turo da sako ne ita ce sufuli tara sufuli biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sufuli tara sufuli biyu hudu hudu shida daya ita ce da za a da sako na yadda aka tashi kafin sakonin su su. Mm. ajiyan da duka an baka manta ba an ta yin takaddama ba akan eh, gayyata da hukumar afcc ta yi wa mai mm. ɗakin gwamna mm. gwamnan kano abdullahi umar Ganduji. gaskiya ne kasan al'amari ne da ya ɗauki hankalin jama'a sosai a wancan karan a baya da aka ce an aika mata katin gayyata ba ta samu zuwa ba hmm. wata majiya ta ce ta tafi birnin london eh, domin ta murnar bikin yayi dalibai hmm. daga cikin daliban hadda ɗanta ko to bayan ta dawo a jiya kuma sai labari ya bata cewar to efcc ma ba san kama ta hmm. saboda tun a wancan lokaci dama ana cewa idan har bata amsa gayyata ba gayyatar da aka yi mata ba to fa kamu shi ne zai iya biyo baya kuma karshe haka ne to sai labarai suka fita akan cewa to a an ma kamata har ma kuma a ganin ta a eh, jirgi har an mata tambayoyi to amma bayan gama tambayoyin da za a yi mata kuma hmm. to kuma an sake ta ne a ganin ta masu wanda daga baya da ake kafin ma dai a tattauna da shi ya fitar da sanarwa daga bangaren gwamnati hmm. shi kwamishinan yaɗa labarai hmm, ya ce wata magana babu ita ya ce babu wani magana na an kama matar gwamna ko an tsare ta a efcc su ba su san wani labari ne kamar wannan hmm. kuma matar mai girma gwamnati tana nan cikin goshin lafiya ta dawo tana gidan ma gwamnati a lokacin da yake fitar da sanarwa hmm. ko haka ne to sashen hausa na radio faransa ma sun kara tattaunawa da shi shi kwamishina da eh, shi kwamishina iya eh, yake kara jaddada wannan magana hmm. tare da cewa ba su da masaniya akan ma wannan magana da ake na efcc ta aiko mata gayyata da farko da ya ce to ai ka san abu biyu ne gayyata daban zancen an kama wata kuma daban hmm. to amma dai mu a gwamnatin ma za mu iya ce maka mu ba mu san da wani magana ma na gayyata ta ba. ka gane hmm. to abin da yake faruwa karkashin takaddamar kasan zargi ne na almundahan da filaye gaskiya aka ce dan ta ya kai kara da kasa. Eh, ya kai korafi hukumar ta ncc ya kai gaskiya ne haushi na cewa ba a san maci tuwo ba sai biya ta kare ko kuma ciki da gaskiya kuka bata me kuke cewa ku ne ka ne sakataren a yi fasara din abhaba mm, sakatare ma kara samun ma. da ana ba fasara ce karin bagada eh, ne ya ba da ne <laughs> saboda haka idan aka jira lokaci zai iya fito da komai gaskiya ne eh, duk abin da ya buya a cikin duhu lokaci zai bayyana shi magana ce ta lokaci siyasa ce eh. lokaci zai za a fahimci ina aka dosa to shine ne fatan dai da addu'ar shi ne Allah ya sa duk masu mulki da za su rika samun damammaki na hidimta wa jama'a Allah ya rika yin riko da hannayensu yana dora su akan hanyar daidai domin sarrafa dukiyoyin al'umma daidai da bukatunsu amin yanzu zama da sakonnin masu rara to da sako na farko hmm. yake cewa assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kuna lafiya mutanen fage muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda dan malam Tijjani da Kardarawi ya saka daga mukamin na kwamitin masallacin Juma'a na fage domin ya kubuta daga zaki domin ana saidawa inyamare filin masallacin suna yin shaguna kuma an ce babu wanda ya isa ya yi magana duk kano akan a daina yanka filaye a cikin masallaci ana sayarwa da inyamurai abinda suka yi mana mun bar su da allah masallaci dai na allah ne kuma duk wanda ya sayar da masallaci shi da allah saboda ga sani aminu dandalin fage jihar kano Ka san ya sauka daga gwamnati da amintattu mm. na me ake cewa na masallaci da gudanar da masallaci yawa eh, saboda ya zargi ya yasa ina na farko ina kuɗin suke hmm. wa yake karɓo kuɗin sannan me yasa ma ake yanka filaye har ake zargin kofar da ake shiga an toshe ta hmm. an yanka fili a gurin da wannan da ya ga majalisar dokoki ta dakatar da aikin ma hmm. ta ce a dakata to Allah da bincike za ta yi ba mamaki eh. amma ita majalisa kasan ta dau matakin ta ne daban bata kawo magana kuma ta ta shi da shi wancan sauka da shi wancan halaran ma yayi ba mm. ta kawai wani ne wani dan majalisa ne ka kudi ta shi kawo gaba ta gaggawa na dan majalisa mai fesar dala eh. shi ya kawo kudurin cewar ga abubuwan da suke faruwa hmm. shi ne majalisa ta bayan tafka muhawara sai ta ce to a dakata haka shi ne to Allah ya kyauta Allah ya sa a dakata ne za a ce ko hmm? <laughs> Allah ya sa dai a dakata din daga shi gaba da yin aikin? ya eh, eh, yi akwai so daga mahukunta kaga aiki. bai daga cewa ba dama idan kuma aikin alheri ne ga al'umma ba ci aikin da ake hmm. to shi ne ai ba sani ba to shi ne kaga abin da ya fi alheri shi kenan Allah ya zaɓa ciki ko amin amin da hmm. kyauta matsala ne ga al'umma to Allah ya sa a dakatar da shi amin amin idan kuma ba za su dakata din ba to su ai Allah ya sanya da zai da su gaskiya ne ko zai iya dakatar da su hmm. in kuma alkhairi ne ga al'umma ba iya ganuwa ba ne mm. to Allah ya haska alkhairin al'umma din su gani kuma ya bada ikon yi amin amin kenan da ma akwai abokin aiki na manta kan da manta da ya mm. samu hatsarin mota a hatsari jiya injiniya bashir kuma injiniya bashir kuma ba mm, to Allah ya bashi yana ma asibiti ka sani eh, yana yana asibiti wani ne kuma da ya sun sai ya gudu shi ne mota kwarai da gaskiya ta haka wasu ke yi ana samun wannan matsala sai mutum ya gudu ana samun wannan matsala kuma ga san daɗin daɗawa akwai rasuwa da aka yi hmm. ta kaka ma'ana mahaifiya ga mahaifin hmm. abokin aiki abdulkarim tukunta. Ah, eh, gaskiya ne maka ne eh. to Allah ji kan hajiya salamatu abdulkarim adam kenan hmm. ita ce ita ma ta rasu a jiya to Allah mata rahama kuma tunade dai an riga an yi jana'izar ta kamar yadda addinin musulunci Eh, ya tanada tunda ta rasu ne bayan gajeriyar rashin lafiya ko Allah ya jikanta da sanarwa ta gabata saboda haka muna addu'a Allah ya jikanta Allah ya kyautata mukunci ya jikan magabatan mu baki daya idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin za ka kara daukar sakon ne ko za mu leƙa sashen mu ya eh, bara mu leƙa dan na gama da tallaka to bismillah mm. mai sauraro shirin barka da hantsi ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm wadda a wannan safiya cikin ikon allah shirin na barka da hantsi yake fatan mayar da hankali domin duba ayyukan ma'aikatar gidaje da sufuri ta jihar kano domin gano irin alfanu ko nasarori da aka samu musamman a wannan zangon mulki zuwa kan jin kalubale da ake fuskanta akan ayyukan ita wannan ma'aikata tsakaninta da al'umma bakonmu shine honorable mahmud muhammad santsi wanda kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka sani shine kwamishina a ita ma'aikatar gidaje da sufuri ta gwamnatin jihar kano honorable kwamishina shirin barka da hantsi yana makama to ina farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci to al'amari na harkokin sufuri da gidaje za mu iya cewa lamari ne da ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye kuma a har kullum ba a daina gine-gine na harkokin gidaje sannan harkar sufuri ita ma kullum bunƙasa take yi wadda akwai buƙatuwar saka hannun gwamnati cikin lamarin domin samar da daidaito kan yadda al'umma suke tafi da waɗannan ɓangarori domin ya yi daidai da rayuwarsu hmm. wata wataƙil dalilin ma kenan da ya sa gwamnatin ta kafa ma'aikata guda domin ta jibanci lamarin irin waɗannan batutuwa daga lokacin da ka shiga bangaren ita wannan ma'aikata duk da a baya can ba a bangaren kake ba amma daga lokacin da ka shiga zuwa yanzu a takaice za mu so ka fara gaya mana kaɗan daga cikin nasarorin da aka iya samu ƙarƙashin waɗannan manufofi gaskiya ne to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa hakika muhimmancin wayannan bangarori guda biyu a rayuwar ɗan adam abu ne mai girma sosai domin in ka bukata al'umma in ka ce abinci ka ce abin sutura to sai muhalli shine gidaje a gefe guda kuma sai magana zirga-zirga da yanzu aka ce kowa ya zauna a gida ba a sufuri a gaba ɗaya ma babu rayuwa so idan muka dawo kan tambayar ka zuwa na ma'aikatar gidaje da sufuri da jihar kano akwai abubuwa da wasu mun tarar suna tafiya wasu ba kammala ba mun kammala wasu kuma mun fara da kankin kanmu a bangaren magana gidaje na sani cewa akwai tsari na gwamnati tare da kamfanin gidaje na gwamnatin tarayya wanda ake kokarin gina gidaje a dubu goma a dawanau Na wanda gwamnatin tarayya take so ta kashe kudi wuri na guga wuri wanda bai gaza naira biliyan ɗari ba kuma sani na gwamnatin jihar kano ta ba da wannan fili domin a yi wannan an ba da certificate na filin domin a yi wannan kuma rajimin ya yi tsare-tsare ya yi nisa sosai wajen ganin cewa an kaddamar da wannan al'amarin bayan wannan na sani gwamnatin jihar kano tana kokarin gina gidaje dari dari a kananan hukumomin wajen kano dari da hamsin hamsin kuma a kananan hukumomin cikin birni saboda malaman makaranta wanda aka yi wa lakabi da teachers reserve quarters kamar yadda muke da gra so su ma malaman makaranta ake so a yi musu tra a dukkanin manya-manyan headquarter kananan hukumomi da muke da su a fadin wannan jiha wannan shi ma na san gwamnati daga bangaren ta tare da kamfanin da ake kira family homes abu yayi nisa sosai don na farko dai an samu filayen nan kuma an ba da certificate na filayen nan na guraren da za a gina gidajen nan a duka ƙananan hukumomi First face da za a fara yanzu kananan hukumomi bakwai za a yi lancin ah, amma a duka ƙananan hukumomin za a yi kuma duka kananan hukumomin magana ba da filin kusan ko ina an samu kuma ko ina an bayar ah, na sani hatta kwangila duk wani tsayawa a tsefe a daukulan a duba ya daidai da aljihun wanda ake so a yi da su da hatta sunayen malaman makarantar da za su amfana daga wannan tsarin tare da haɗin kan ƙungiyarsu ta malaman makaranta duk an tace hatta kwangilar gina waɗannan gidajen duk an bayar hatta samfil na irin wayannan gidajen an gina saboda haka tsarin yana nan yana tafiya gadan-gadan wajen ganin cewar an samar da waɗannan gidaje domin inganta rayuwar malaman makaranta su wayan nan banda sauran ayyuka kuma na yau da kullum wanda ya shafi harkar gidaje sannan a bangaren harkar sufuri zuwa na na cewa akwai tsare-tsare wanda jami'an kiyaye haddara namu na nan jiha wato biyayo suke kokari a zamanantar da harkar ba da me zan kira shi roadwork ne certificate me za a kira shi da mm, hausa takardar shaidar ingancin ingancin ababen hawa mm. to ya zuwan mu mun kafa santoci guda biyu mun kuma sake ba da approval aikin santoci guda shida yana nan yana tafiya santocin na zamanar da abun shine maimakon da da ake manual to yanzu kusan da kwamfuta ake in kaje da motar ka za ka hau kwamfuta za a tashe ta za a sa mata wani abu a salansa abin da take fitarwa zai nuna lafiyar injinka za a sa na'urori da za su duba ah, hasken fitilarka za a sa na'urori da ma a kansu take wanda in ta buga za su gaya maka ko abu zoba ko suspension ko steer duk wani abu da ya shafi motarka tana sauka daga kai takarda za ta fita daga kwamfuta a nuna maka gyare-gyaren ga matsalolin motar ka je ka je ka yi ga matsalolin motar ka saboda haka kana gyarawa aka zo aka hau da ita kuma za ta yi fasin wannan labarin gaba ɗayansa zai tafi major data bank da ake da da license office da ko ina sannan a baka roadworthiness certificate na cewa mota ka ta inganta so wannan yana ɗaya da ita ma na'urar tuni tana ƙasa an fara aiki da ita an ma fara ko yau din ka je ka kai motar ka sama da kusan wata biyu an fara an fara aiki da ita akwai ɗaya a ofis din biya na nan kan a zaria road mm. sannan akwai ɗaya kuma a nan kusa da kai a nan sharaɗa head office na kano line mm. a nan gurin a nan garejin a nan ake so wannan yana ɗaya daga cikin achievement ɗin da muka samu so bayan wannan na sani gwamnatin jihar kano ta fitar da plans na yadda shi kansa cikin birnin kano zai hau tsari irin na sufuri kamar yadda yake a sauran manya-manyan birane a kasar nan kasancewar muma muna da yawan al'umma bayan yawan al'umma kuma birni ne da na kasuwanci da suka ga muna kokari yi gogayya da manya-manyan birane a irin yadda harkar su take na sani bayan plan har akwai hukuma ta musamman wanda aka bil domin kafa ta Ah, wanda dama an za a yi kusan ita ake yi gaskiya ah, misali na kusa-kusa da zan iya baka shi ne kamar lamata ta jihar lagos za ka ga su ma da suke yi wannan hukumar ita take tsare-tsare da gudanar da harkokin ah, sufuri na birnin lagos da kusan haka yake a dukkanin manyan birane na duniya su wannan hukuma bil dinta ya zo majalisar zartarwa an gama shi an tura shi majalisar dokoki majalisar dokokin ma amma ta masa karatu na ɗaya da karatu na biyu karatu na uku kawai yake bukata domin ta zama wannan bayan wannan still mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gandoje ya sa halewa wannan ma'aikata ta wajen siyo domin siyo motocin bas masu daukar mutum hamsin da shida shida guda ɗari waɗanda za a fara kaddamar da irin wannan ah, harkar musamman a titin da muka fara ɗauka na a jogana zuwa Jangusa. wanda da nan ne muke so mu fara su kaga wannan fima yana cikin abubuwan da gaskiya wannan ma'aikata tawa da wannan lokaci take yi su bayan wannan ba na mantawa kwanan nan muka yi taro ma na masu ruwa da tsaki ta ita kanta harkar sufuri din a ƙasan nan wanda shi mai girma ministan sufuri right honorable chibike rotimi ya zo ya jagoranta wanda ya hada da duk wani mai ruwa da tsaki a hakan harkar sufuri walau ma'aikata ce ta gwamnatin tarayya ko kuma da kuma kwamishinoni da sauran manya-manyan ma'aikatansu da hukumominsu na jihohinsu na fadin tarayyar kasan nan gaba ɗaya muka tara a kano aka tantauna kuma aka dubi ita kanta wannan wannan bangare na sufuri domin ciyar da ita gaba a fadin najeriya a nan kano a kai so duk wayannan da kuma wasu da yawa abubuwan da wata lokaci ba zai suna cikin abubuwan da aka samu nasara aka samu yanzu wannan lokaci al'umma tsammani da suke da shi shine zaka tabo abubuwan da ko da dai waɗannan masu shafi rayuwar tasu mm. da abubuwan da suke yi na yau da kullum game da waɗannan bangarori mm. to amma a aikace ko kuma a ma'amalance yau da kullum alakar al'umma masu tukin ababen hawa da hukumomin da suke da jibi da kula da lamarin su irin su karuta road safety vio da ka fara zayyana waɗa su akwai kalubale ko matsaloli da yawa da ake ta samu na rashin fahimta da samun daidaito tsakanin su ire-iren waɗannan matsaloli ya kai a ƙarƙashin jagorancin ka wajen ganin an yi wata karanci to gaskiya ne dama ita wannan bangare ah, bai rabo da irin wayannan abubuwa kuma kowanne da kai ambata a babban burinsu shine dama kiyaye haɗura a hanya da kuma ganin cewar kullum harkar sufuri tana kan doron tsari hmm. idan kai magana 'yan karota dalilin kafa su shine a tabbatar cewar wani mutum da yake tuki ya bi dokokin hanya haka idan ka ɗau magana biyayo su ma dalilin kafa su shine a ga cewa duk wata abin hawa da aka ce zai bi hanya to shi ma kankin kansa abun hawa mai lafiya ne hmm. shi ma kuma mai tuka shi mai lafiya ne haka ita ma kuma matakai na irin wayannan hukumomin a gwamnatin tarayya a su ma irin aikin da suke yi kenan saboda ita harkar sufuri wata harka ce wadda tas baɗo inda suke cewa concurrent list ne mai za ku kira shi legislative list za ka ga gwamnatin tarayya tana ciki kuma jihohi ma suna ciki so sai ka ga irin wayannan hukumomin na gwamnatin tarayya da kuma hukumomi a jiha amma dai gaba ɗayan ayyukansu shine a tabbatar da tsaro a tabbatar da ingancin harkar sufuri din a gyara ta sannan kuma a rage yawan haddara da muke ta fama da su duk wanda ka ji ana ta fama akan wannan to watakila wani ko ya bin dokar hanya ne ko kuma eh, ya bin dokar abin hawa ɗin. wata su daga hukumomin a iya zaman da kai baka gano akwai matsaloli ta fuskar da suke tafi da jama'a ba su to ba za ka iya cewa eh, babu matsaloli ba amma dai duk matsalolin da muke samu muna kokari muga cewa an yadda za a an gyara shi wani ya aiki ba daidai ba a kokari a ja masa kunne in ya kai a hukunta shi a kokari a hukunta shi duk a wannan duk ana yi wannan kamar wani aiki ne na yau da kullum na yau da kullum ma'ana ana yawan samun koken akan matsalolin nasu kuma ana zama a daidaita ana samun koke kuma ana zama a daidaita a yi maganin abu wani kuma koken za ka ga to su ne da gaskiya hmm. saboda za su ci ai ga dokar da ya taka kuma ga hmm. hukuncin da aka rubuta cewa ya kamata a yi masa dama dole wani lokacin za a samu kamar yadda ba shi ke cewa an bera da sata da yawa da ma da wari to mu kalli bangaren abin da ya shafi harkokin gine-ginen nan hmm. ana samun matsaloli na masu yin gine-gine awon igiya wasu wuraren babu su sahaliwar hukumomi mm-hmm. da sauran abubuwa masu kama da wannan da ake samu ana yin gini a wurin da ya kamata a ce magudanar ruwa ce mm-hmm. ko kuma karya da ka'idoji na harkar gine-gine mm-hmm. da ake yawan samu me kai da zuwan ka wannan to kasan wannan zan iya cewa directly ba aiki na bane amma dai hukumar da abin da ya shafa hukumar tsara birane wato kanabda kenan hmm. na san suna yin iyakacin kokarin kuma hukumar aya karkashin ma'aikatar ka take a karkashin ma'aikatar kasa da safiyo take ita eh mu in ka ji an ce kuma babu irin alakar aiki tare da ake haduwa akwai alakar aiki sosai ma fa domin tsakanin ma'aikatar kasa da ita wannan hukumar hmm. da kuma ma'aikatar gidaje akwai alaka mai karfi ba dan komai ba ta ma duk abin da za su yi sai sun sanar da mu haka da abin da zamu sai mun sanar da su so ita ma'aikatar gidaje wata in ka an ce gidaje specifically abin da ya shafi gidaje mallakar hukuma na gwamnati to kusan su ne ah, shafi wanda al'umma suke ginawa wanda al'umma suke ginawa ya za su yi gini ya taswirar kano za ta zama shi kuma wannan ga hukumar da take kula da su kenan ba wai nasu ba ko mu mm. dinnan idan zamu gina estate da gidaje wanda gasu nan estes din mu barkatai a kano mm. to dukkanin su suma sai sun samu sahalewar wannan hukumar tukunna mm. cewa sun hau doro to maganar awon igiya wannan wani abu ne wanda kowa da ya ba daidai ba ne amma kuma gwamnati tana iyakacin kokarin ta ga cewa maganar awon igiya din nan an daina shi to daga bangaren abin da ya shafi gine-gine na gidaje da kace mallakar hukuma ko gwamnati akwai wasu ƙananan kananan gidaje da zamu iya cewa akwai a hanyar eh, titin zaria kusa da kwankwasiya da an yi su ƙananan ƙananan su ma da dadewa kuma zuwa yanzu a karkashin wannan jagoranci na naka menene matsayin waɗannan gidaje kuma me za a yi da su gaskiya ne to specifically akwai a hanyar zaria wata ilmin sani ba kowa inan biranen kake magana shek jafar mahmud adam da shek isa karabiyu ba waɗanda aka gina zamanin gwamnatin kwankwasiya ba ok waɗanne kananu eh, da kuka gina a can gaba a can bayan su kananu eh. wanda su ma wannan ah, wanda su a ƙarƙashin gwamnatin nan aka gina ƙarƙashin ksip ce ta gina eh. shi ksip ce ta gina su to su ma ba su da wani bambanci da wani tsarin waɗannan biranen da na gaya maka of course extension ne ma domin a bangaren su aka gina shi mm. so su an gina su su ma dan a sayar kuma ina tabbatar maka da cewar kusan dukkanin su an sai da su yanzu ba mallakar gwamnati ba ne KSIP ta sai da su mutane sun saya sun karba kuma duk an shiga ciki akwai mutane a cikin su na yi tunanin su ma sun shiga cikin irin tsarin abin da kuke na manufar samar da gidaje ga su musamman malaman makarantar da ka fara faɗa da su ok to shi ai wannan ba a yi wa iyaka ba ba a ce malamin makaranta ko wanda ba malamin makaranta ba hmm. ksip sun gina waɗannan gidaje saboda kasan su ma kusan wani bangare ne na zuba jari na gwamnati kamfani ne mai saman kansa hmm. ya zo ya wari guri ya zuba kuɗi ya gina ya tallata jama'a su zo su saya kuma suka zo suka saya so wannan ba wai eh, gida ne wanda kamar yadda akwai irin wanda yasa din na yan kamfanoni daban-daban ma da suka zo suka gina a kano estate ne za ka ga an gina shi kuma su zo su ce na sayarwa ne al'umma kuma su zo su saya haka kuma gwamnatin ma da muke yi ta karkashin kamfaninmu na kano state housing corporation mu din ma ai gurin ake karba abin da za a gina kuma a tallata a sayar ba wai ka kyauta ake ba akwai batu na gidaje da ake samu irin a mataki na ƙananan hukumomi da zaka gani tsofaffin gidaje na ma'aikata da gwamnati ta giggina mm. zaka ga an rubuta musu lga wasu mm. da irin waɗannan gidaje na san zaka iya tana sa a ƙananan hukumomin mabambanta mm. wasu zaka ga sun rurrushe ma sun zama kamar kangu kuma har zuwa yanzu mafi yawanci zaka ga ba a ma yi amfani da su ba ya kuke yi da irin waɗannan ce fanar da su ake yi ga waɗansu mabukata kenan ko ko a'a akwai kuduri na gwamnati ta je ta ƙara sabunta su a inganta su domin amfanin al'umma to gaskiya rukuni ne kala biyu irin wayannan wasu gidaje ne dama gwamnati ta gina su saboda ma'aikatan ta dan su zauna a ciki wasu kuma gidajen da kake gani a mataki na kananan hukumomin wancan kamfani shine ya gina domin sayarwa al'umma so majority na sayarwa wannan suna hannun ah, hukuma kuma ah, ai suna hannun waɗanda aka sayarwa wasu sun gama biya wasu kuma basu gama biya ba su ma waɗannan kuma da suke hannun gwamnati suna hannunta wasu wasu kuma akwai lokacin da kasantun wancan gwamnatin ita ma ta yi kokarin ta saida wa mutane gidajen da suke ciki musamman ma'aikata wasu sun shiga cikin wannan tsarin wasu kuma suna nan har yanzu ba su shiga ba mm. to me ake yanzu aka yin haka ne to suna nan kuma fatan shine su ɗin kankin kansu su ma a sa su a cikin wannan tsarin waɗanda suka yi aiki suka bauta wa gwamnati a sayar musu su su mallaka waɗanda kuma babu kowa a cikin nasan sun zama kamar gangwaye sun har yanzu suna nan su ma na gwamnati ne so wata tashin mutanen shi ne yasa suka suka lalace ma'aikatan da suke ciki wasu ma kuma din wanda ya mallaka ɗin shi ya basu suka lalace mm-hmm. ba da gwamnatin ba ne ba to babu tsari na kuma wasu su je su mallake shi ba ta hanyar da ta dace ba wata a rushe shi ma har ma a canja masa fasali ba tare da kun sani ba a ah, no duk wani gida da ya zama ko fili Wa inda na gwamnati ne muna sanar da shi kuma mun san kadaran mu ce ba wanda zai iya zuwa ya yi wannan gaskiya masu sauraro idan kuna da tambaya za ku iya rubutuwa sakon sms a lambar waya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya wato sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya kuna iya wallafa ra'ayoyinku a shafinmu na freedom radio nigeria da ke a facebook kafin mu dora yanzu bari mu dauki waɗannan sakonni

mai sauraro barkanmu da dawowa cikin shirin barka da hantsi da ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm wanda kamar yadda kuke ji a wannan safiya shirin ya karbi wakuncin honorable mahmud muhammad santsi wato kwamishinan ma'aikatar gidaje da sufuri na gwamnatin jihar kano kuma muna da tattaunawa ne kan ayyukan wannan ma'aikata nasarori kalubale da kuma inda aka dosa ta fuskar yi wa jama'a hidima kafin tafiyar mu rabin lokaci honorable commissioner ta yi mana bayani musamman a fannin matsayin gwamnati kan harkoki na gidaje da kuma alakar waɗannan gidaje da su kansu al'umma musamman ma dai ma'aikata. mu ƙara kuma baya kaɗan ɓangaren sufuri wanda shi ma kuna da ruwa da tsaki da shi. a can baya-baya akwai magana da aka yi na ƙudurin gwamnati kan gina titin jirgin kasa ko kuma kawo ma sufurin jirgin kasa a ƙwaryar birnin kano mm-hmm. maganar da ta ɗauki hankali sosai a bangarori daban-daban mm-hmm. duk da ba mu ji inda aka kwana zuwa yanzu ba mm-hmm. tun daga ka mai sauraro zai ce wai me ake ciki ne game da wannan tsari na kawo jirgin kasa duk da ya fuskanci kalubale daga wasu al'umma mm, gaskiya ne to alhamdulillahi kamar yadda na fara maka bayani ah, cewa A plan ne na gwamnati na yadda za a zamanantar da harkar sufuri a birnin kano baki ɗayanta so wannan plan ɗin na farko da ya hada ga samar da hukumomin da ainihin wannan abin ma ya dogara a wuyansu kamar yadda na bayani a baya sannan abu na biyu ya hada da abubuwan da za a aiwatar din domin wannan tsarin ya tabbata wanda harkar jirgin ƙasa tana ciki harkar manya-manyan motocin eh, sufuri masu daukar manyan mutane eh, masu daukar mutane da yawa bas bas tana hmm. ciki ah, harkar ita kanta taxi taxi tana ciki sannan harkar ita kanta a daidaita sahu din ma tana ciki domin kowanne in akwai hukuma ita za ta tsara to wane nan zai bi ba nan zai bi ba daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza so wannan shine ne da ake kira master plan na ita kanta harkar sufuri din a dunkule banda bangaren abubuwan da ya kamata a samar bayan titi na koya za a bi titi kamar irin su manya-manyan tashoshin mota manya-manyan garejin mota guraren lodin fasinjan a kan titi wurin tsallaka titin saboda in kayi motocin ka ba su len masu gudu wurin tsallakawa ka yi mutane wanda ba sai ka ga mutum yana kokarin tsallaka titi da so wa'annan dukka abubuwan da suka taru su suka fitar da ainihin master plan yadda kano ake so ta kasance mm. idan ta hau tsarin ingantaccen sufuri kamar yadda yake a sauran manya-manyan birane da duniya to haka jirgin kasa da ka tambaye ni shi ma wani bangare ne na wannan master plan na kano kuma kamar yadda kai magana an fara harkar nan a baya an yi maganganu da yawa kuma har yanzu ana kanta har yanzu nan da na gaya ma domin mu a nan mataki na jiha gwamnati mun yi duk abin da za mu yi sannan mun tura federal government na ga an tura ministry ta kudi daga nan kuma na ga za a tura wa majalisar dokoki ta ƙasa wanda daga nan aka samu approval za a samu ainihin kudaden da ake so a yi amfani da su domin gudanar da ita wannan harkar ta jirgin ƙasa wannan shi ma'ana na fahimta tana da ƙasa tana dago saboda ba samun waɗannan kudade da za a ciwo bashi domin aiwatar da aikin eh gaskiya ne ba gaskiya ne ba a samu karɓo kudaden ba kuma matakin gwamnatin tarayya ba su gama aikin da ya kamata su gama ba a kai domin samun wayannan kudaden shine kawai amma mu a Kano da manya da masu ruwa da tsaki da suka kalubalanci mm. wannan tsari mm. baka jin wannan yadda aka rika kalubalantar al'amarin shine ya janyo wannan jinkiri da aka sani to mu dai ba haka aka ce da mu ba kuma muna bibiya ba za mu iya cewa wani ya kalubalanci tsari shi yasa ya sami matsala ba abinda muka sani shine tsari ne wanda aka yi shi domin amfanin al'ummar jihar Kano kuma domin amfanin jihar Kano ba dan komu da muke yanzu ba har da 'yan baya in sun zo saboda na imanin wannan harkar ta tsare-tsaren sufuri na birane ba mu da mafita ko ba a yanzu ba dole sai an yi nan gaba nan gaba saboda me saboda in ka dauka idan burin ka kara titi in burin ka ka gina flyover in burin ka ka gina interchange za ka yi kuma of course ana yi duk duniya ta yarda kano ana yi so in an yi din aka rage wannan cunkoson a daidai wannan lokacin to kuma dan lokaci kaɗan shekara ɗaya biyu uku za ka ga saboda yawan karuwa al'umma yawan shigowa birane musamman yanzu da zaka zaman lafiya a sauran gurare ma ya yi karanci kuma kano dinnan ta zama kusan santar ma kowa ya taso kano yake tahowa so zaka ga yawan abin hawan ya zo ya karu an sake komawa gidan jiya so akwai zaka ta gina wannan abubuwan amma akwai limit ta abin da zaka iya yi idan kudi bai hana kai il eh, space ɗin da kake kara buɗa ɗin ma zai hana kai to dole mafitar ita ce wannan tsarin na ingantaccen harkar sufuri a birni daga nan zuwa ka je duk sauran birane duk sauran birane za ka gani eh, cewa to ana rubuta shi ne daga nan zuwa yaushe kake hasashen kammaluwar ko kuma in ce samun kuɗaɗen da za a ma fara wannan aiki da kuma yiwuwar kammaluwar sa to ai aikin ba tsayawa yake yi ba kuma har yanzu har gobe yi ake yanzu misali hukumar da za ta gudanar da wannan abu ma wanda ke gaya maka kusan bil din ta an yi ne express reading an mai saka reading yanzu sad reading za a yi masa taron hukuma wanda ka cokan wannan aikin duk da ba daina akai ba tunda ko an yi ta a ƙarƙashin ma'aikatar sufuri take so a yanzu kafin kafa ta ɗin ma ma'aikatar sufurin ce kuma take take yin dukkanin waɗannan waɗannan ayyukan so kaga shi zuwan jirgin ƙasa eh, zuwan jirgin ƙasa shi kanke akalla daga nan zuwa yaushe kake tsammanin samun kuɗaɗen da za a ranto ɗin nan domin a fara aikin to gaskiya ba zan iya hasashe ba ni dan so na yi magana akan abin da ke wata illa zahiri. Hmm. kamar yadda na gaya ma mu a part ɗin mu at state level mun yi duk gama da shirin da ya kamata yawa abin da ya rage gwamnatin tarayya idan gwamnatin tarayya ta sahale ta ba da dama to wannan kuma wata da ya je level din yan kwangila ne da maganar mun zauna da su an yi yarjejeniya sun ba mu terms din ayyukan su sanda za su fara da sanda za su kare to kaga wannan za a iya commenting akai eh, to wannan shine shine gaskiyar lamarin a bayanin ka baya kaɗan kayi batu kan ka'idoji na tuki da sanin ga hannun da mai tuka baburin adadi sau zai bi hmm. ko bangaren da motar bus bus za ta bi hmm. manyan motoci kenan hmm. da bangaren da yan tasi za su bi duk yana cikin ka'idoji na tuki da ake tsarawa domin inganta harkar sufuri ban sani ba a wannan zuwa naka akwai wani tsari da ka zo da shi karkashin wannan manufa yadda za a tabbatar kowa an tsara masa ga hannun da zai bi yanzu a titunan mu hmm. kafin ku sauka daga mulki ya zama an tsara wannan saboda kana ana ganin masu babarin arewa sau suna shiga hannun masu motoci hmm. normal motoci na mutanen gari kenan hmm. ba na 'yan kasuwa ba haka zalika masu tasi su ma gurin tsayawa barkatai ko ina kawai da an fasinja ya tsaye da su kawai za su suppose su gina su tsaya ba tare da irin waɗannan matsaloli da ake yawan samu suna yawan janyo haɗarurruka to akwai wani mataki da ka ɗauka don samar da wani tsari ne da zai samar da daidaito ya zama kowa ga sa in ya sauka daga wannan layin ya faɗa can akwai tara. Eh, master plan ne ma na gaya ma na Kano ake so a mai da ita ta zama din akan wancan doron kuma yanzu ah, daga cikin abubuwan da muke kokarin yi shine har na gaya ma a wannan gwamnatin a yanzu haka zance nan da muke da kai mai girma gwamna ya sa halewa wannan ma'aikata ta mu akan ta sayo motoci guda ɗari waɗanda za a sa daga titin janguza daga janguza har zuwa jogana waɗanda za su dinga ɗiban mutane a kan titi ma'anar wannan shine kamar wannan babban titin da ka gani yayin da ka ajiye wa'annan motocin to kwata-kwata za ka ce ma shi mai adaidaita sahu shi kuma ya bar waɗannan kan titina ka gani sannan taxi taxi din da ka saka su kuma yan taxi su wasu za su bi wannan titunan tare da waɗannan manya-manyan motocin su kaga wanda ba da buƙatar hawa babbar mota watakila yana da option na ya hau tasi su kuma yan adadi ta sau za ka ware musu gurare ne wanda su dama lunguna za su dinga kamar feeder services in ka duk wanda ya sauka daga babban titi to kuma zai shiga wani guri to shi kuma wannan aikin su ne suka yi su ɗauki irin wayannan mutanen su kai su so daga cikin yanzu farkon da rani kai da ma aka yi nazari aka yi bincike har kuɗi aka kashe aka tabbatar shi ma diman na mutanen ma nawa ne motocin da za su yi operating akan wannan titin mota nawa ce sannan akalla minti in ana so cikin duk wanda ya tsaya kafin minti goma ya cika mota ta zo wadda zai hau mota nawa ake bukata duk waɗannan sai da aka yi shi aka yi bincike aka yi studies aka tabbatar da irin bukatun da ake da su sannan kuma aka zo aka ba da umarnin a kawo motocin nan aka kuma ba da umarnin da bil da kafa wannan hukumar so process ne so wannan yanzu kusan a halin matakin da ake ciki kenan wannan korido din na joga na janguza shi muke so mu fara aiwatar da wannan tsarin bayan shi muna da wani koridon shi kuma na dawanau zuwa dawaki wannan dawaki dd korido wancan mun kira shi jeje joga na janguza to kuma akwai dd dawanau dawaki dawaki korido hmm. so bayan still ka gama wannan Ah, watakila akwai wasu manya-manyan titunan da su ma kankin kansu kasan za su bukaci wa'annan abubuwan kamar irin su maiduguri road da sauransu to in ka gaba manya-manyan tituna bas ka ware musu cewa ga inda za su hau to sannan su kuma a yan adadi ta sahu za su yi providing feeder services ne sannan akwai a master plan ɗin akwai iri da take da cunkoso da yawa za a kai kadamin da in abin ya kai sunan za ma ka hana duk wani abin hawa in bayan wa'annan manya-manyan buses din bayan kuma mai tafiya a ƙasa sauran ababen hawa ma za ka ce kar su shiga nan area kamar misali irin area kwalasinga irin area da ta hada da kwari nan a zuwa surrounding da malam kato mm. dinan sunan za a ce ma bayan manya-manyan motocin su za su bi inda a kai kake za ka je inda bus stop din su yake za a tsaya ka sauka sannan ka tafi inda za ka shiga amma mai yare da sahu ba za ka gan shi ba mai motar haya ba za ka gan shi ba mai private mota ba za ka gan shi ba amma fa shi ma ba ci aka yi lalle lalle karye ba dole ba bai da izinin ya ba a'a in kana so ka bi wani Mr. City ya sa dole sai ka bi idan ka bi akwai charges din da ana kan ka akai za a tare ka za ka biya in ka je kai parking da motar ka a nan gurin akwai kudin caji na parking da za ka biya hmm. so duka dan rage kamar yadda ake gani a kasashen da kamar yadda to kananan tituna da su matuka babara irin na sa a daidaita sahu da taxi taxi za su ci gaba da dabdala akai hmm. tsari na ware layi mm. cewar ga hannun da zaka tafi mm. kada ka hauro wannan hannun mm. watakila kai ne a yi sabu ga layin ka na hannun hagu shi zaka ci gaba da tafiya kar ka hauro hannun dama mai tasi kai ma kar ka shigo hannun hagu layin yan adadi sau ne irin wannan buware layukan ba ka jin zai ƙara tsabtace al'amarin ya zama an samar da to zai iya amma ka san mafi yawanci lunguna ma hanyoyin ba ma manya ba ne congestion din ba yawa ya kamar na manya-manyan tituna ba mm-hmm. amma shi ya kaci magana ce ta dama min kowa ya maintaining ah, yanda aka ce aka ga a tituna na zahiri a za a ce nan dama bangare ne ma kawai na masu tafiyar kafa mai tafiya kafa pedestrian abin dama su akwai inda ya kamata su bi mm. so haka shi kansa mai adaidaita sahu shi dama mai adaidaita sahu ma irin nan gurin su ne hanyoyin da zai bi a ka'ida har a yanzu nan suna hawa ne kawai amma babu wani mai adaidaita sahu a doka ma ta mahana hana su hawa highway na'am suna ta hawa yanzu suna hawa za ka gami mai adaidaita sau ya yi lodi tun daga Kano har zuwa Wudil ka gami adaidaita sau mun sani suna hawa amma a dokance wallahi ba su da izinin hawa hayawai saboda me in ka kula shi ba abin hawa ne wanda aka yi shi da irin wannan tafiyar mai nisa ba saboda ba ma gudu ne da shi ba so in ka hada shi da motoci masu gudu wanda za su tafi a kilomita da 150 shi kuma yana burburu yasa za ga mafi yawancin guri hadari ya karu ana tafiya ana kokari a kauce masa nan ana kokari a kauce masa shigo gyara wannan matsala kenan bi isnillahi ta'ala duka muna kan su to Allah ya bada iko bari mu je sakonnin da masu sauraro suka turo nura me sakonnin suka cewa to ga wani sako na farko daga awwal rabi'u eh, bagwai ya ce ina babba ku barka da zuwa tambaya ta ita ce za a iya kammala gidajen da za a yi a ƙananan hukumomi a jihar kano kafin gwamnati ta sauka kwarai kwa in Allah so ya yarda saboda ina jin su kankin kansu ma time limit din da ake kokari a bayan kwangilan nan bai wuce wata goma zuwa wata goma sha biyu ba za su iya gamawa Tunda da me tsari ne wanda ba matsala ce da shi ta kuɗi ba kuɗin nan suna ƙasa kuma 'yan kwangilar da aka ba aikin nan masu sanannu ne Mm. ba wai yan kwangila ne waɗanda irin yan abin nan ba kowa ya san su da kansu ma za su iya yin wannan aikin so face kuma yanzu da gwamnati ta ba da garanti cewa wannan kuɗin da za a yi aikin ma family homes ne za su bayar domin a yi wannan aiki so saboda haka aikin bai da matsala za a gama shi cikin karancin lokaci kafin wannan gwamnatin ta tafi to wannan ya ce wai ya ga akwai wasu kanan kuma da za ga an fara gine-gine a shekarun baya na irin wayannan gidajen mm. amma aka ajiye su mm. shin akwai wani abu da za a yi musu ne to wannan gidajen da kaga an fara ginawa a sauran kananan hukumomi gidaje ne da hukumar gina gidaje ko kamfaninmu na gina gidaje housing corporation suka gina shi ma kansa na sayarwa ne kuma an yi allocating an ba mutane wasu sun fara biya wasu sun gama biya wasu kuma suna nan ba su gama biya ba ko kuma ba su fara biya ba shine matsayin su mm-hmm. akwai jinda Usman Ibrahim daga mu na Facebook yace ya kamata a yi kokari wajen ganin an hana manyan motocin tireloli yawo a gari da rana tsaka duba da irin hadarin da hakan ke haifarwa masu kananan ababen hawa ban sani ba ko akwai wani mataki da za ku dauka game da eh gaskiya ne wannan abin da ya faɗa daidai ne a tsari irin na wannan masafilan din ma da su kamata a ce da daddare san da ba motoci sannan ne suke shigowa gari domin su sauke kayan su sannan ƙarin ƙari akan wannan taron mu da muka yi na masana masu ruwa da tsaki akan harkar sufuri ya lura da cewa su kankin kansu manyan motocin ba ma a cikin gari ba su kankin kansu titin ma da suke hawa manya-manyan titunan ma na ɗauko kayan bai kamata ba kuma matsaloli ne na wani bangaren yake janyo wayannan matsalolin ba don kuma ba da wata titin jirgin kasa yana aiki sosai zaka ga duk kayan da za a ɗauko da jirgin kasa za a ɗauko wata da bututun man da suke himfida a kasa suna aiki zaka ga duk man da za a turo ta nan za a turo so bayan ma haddasa haɗari titunan ma da suke kashewa din dama can wannan titunan ba an yi su ne don manyan motoci ba amma waɗancan matsalolin a waɗannan bangarorin su suka dawo da harkar sufurin kayayyaki masu nauyi ta manyan motoci kan waɗannan titunan kuma a mataki na gwamnatin tarayya ma kowa ya yarda kowa ya gani cewa an kaddamar da dogo wanda ya taso daga abuja ya shigo kaduna kuma an kaddamar da na kaduna an ba wata goma sha biyu za su gama daga kaduna zuwa kano duk wayannan suna cikin tsarin da za a yi domin ganin an yi maganin manyan motocin kaya sabo na gaban to wani ce <clears throat> akwai gidaje da muka gani mallakin gwamnatin jiha ne mm. an je ana tashin irin wayan al'umma da suke gurin alal misali can wajajen hajj camp mm. a watannin baya mm. kuma kuna tashin sai ba tare kunne musu gurin da za su zauna ba ne kuma shi zai ce to gaskiya ne idan ka ga gwamnati an ce ita dukiya kowace iri ce magana mai ita take ji ne ko hmm. za ka ga su ma al'umma mutum yana da filinsa in ya ga dama ya zuba dan haya in ya ga dama gobe ya tashi dan haya in ya ga dama ya yi wancan so lalawar sulhi a daidai wannan lokacin dalilan da ya sa aka tashe su din to akwai abin da ake so a yi wanda ake ganin ya fi alfalu ga al'umma fiye da abin da ake ciki a yanzu sako na gabatun ba da yi sako dai sai dai fatan alkhairi ne gaba daya ba tambaya mm. daga shafin facebook akwai umarul faruk da yake cewa amma fa shi a nasa tunanin babu wani alfanu da aka samar a wannan bangare na sufuri da harkar gidaje sai cutar da jama'a kawai da ake yi yau da kullum sai dai Allah ya saka <laughs> to ai da ya bada misali ai da ya bada misali kaga sai ya kuma hmm. ni yanzu na zo na yi magana duk lafalin da aka da na samar hmm. shi kuma bai faɗi cutar da jama'ar da aka yi ba eh, da sai ka da yawa da sai amma hmm. san abin da za a ce da shi alkasim isa saji tambaya shine wani kokari ake wajen ganin cewa an janyo matasa cikin shi irin waɗannan ayyuka da kake faɗa domin su ma a dama da su gaskiya ne wato wayannan dama dole sai da matasa kuma yanzu misali aka ce maka za a yi lancin motoci guda ɗari akalla ba ka sarrafa ko ba komai kana buƙatar mutum ɗari uku zuwa ɗari biyar wanda za su yi aiki a matsayin direbobi da kwandastan mota da waye so aiki ne dama yana tafiya kuma matasa ake so a yi amfani da su kuma masu ilimi kuma matasan ma waɗanda suke cikin harkar yanzu misali idan muna neman direbobi ba mu ce duk wanda saboda an ce a daidaita sahu wata ilayaban nan duk wanda yake tuka a daidaita sahu in ya iya tuki ya zo a dauke shi a bashi aiki kuma wata motocin da za mu sayo din ma abin da ban yi karin bayani ba akai shine ba wai gwamnati ce za ta yi operating company ba a'a private sector za ta bayar su karba su juya idan sun gama hada wannan kudin su dawo da gwamnati ta sake amfani da wannan kuɗin ta sayo wasu motocin kuma private sector din nan waɗanda suke kan waɗannan titunan su ne priority na farko idan aka ce za a saka taxi yanzu a daidaita sahu ku kai to gwamnati za ta sayo taxis din sannan ta ce kungiyar a daidaita sahu ina kuke tunda mun ce ku rage a daidaita sahu adadi kaza akan wannan titin yanzu taxi ce za ta bi to ga taxi guda kaza akan kuɗi kaza sannan ku je in kun yi ku dawo da gwamnati kuɗin ta sannan ita ma in sun gama biya ta sayo wasu a ƙara rabawa wasu ma so wannan harka ce wadda take da tsari wadda take kuma da dan jama'a wadda ba wai an fito da ita ba hmm. ah, ne domin domin cin nasarar wannan tsari akwai waɗanda ke ganin tituna da yawa sun lalace irin sai sha ya'u daga shafin mu na facebook hmm. ya ce tituna mafi yawanci da sun lalace ba ma sa biyuwa ya za a iya cin nasarar aiwatar da irin waɗannan abubuwa tituna sun mutu gaskiya ne ana yi dole ana gyara tituna amma dai still ana bi hmm. kuma yayin da ake bi eh, ba da haɗi gaskiya ne amma kuma ana gyarawa watakila in ka wannan guri yau zaka ga ba kamar yadda yake jiya ba isa continuous abu kuma abin da yake janyo mutuwar titi na nama da mu faɗa manya-manyan motoci ne motocin kaya wanda ba dan su aka yi irin wa'annan titunan ba amma rashin available means na wancan barin na maganar yadda za ka ɗau kayan ya sa dole kayan a su ake ɗauka ya kaga mota da tan arba'in da biyar tan hamsin tan nawa an danno mata mm. kaga wata ta wuce wata ma ta wuce ba ka kafta to irin wayannan su ne gaskiya suke lalata titin amma dai ana yin iya yadda ake a ga cewa ana gyarawa. to Allah ya bada ikon ci gaba da gyara. Mm. ma sauraro lokacin da aka ɗebar wa shirin ya riga ya kare sai a mana afuwa nan za yi sallama da ku godiya ga honorable mahmud muhammad santsi kwamishinan ma'aikatar gidaje da sufuri a gwamnatin jihar kano mun tattauna kan harkoki na ayyukan wannan ma'aikata da nasarori da kalubale zuwa ga inda aka dusa domin ci gaba da yi wa jama'a mun gode Allah ya mara kai gida lafiya to Allah ya saka da alheri ni na gode a madadin shugaban shirin Adamu Ismail Garki da abokanan aiki na Salisu Bafayo da Nura Bello da injiniyan mu irin su Solomon Afolayan Abrahman Hamisu na Majina injiniya Kyarana Ibrahim Isa dan uwar nuna ke mana sallama da fata alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi wa barakatuh. Mita 99.5.